ga bako mu wacce kuke ta san ta daga ta dai ta dawo <laughs> to da farko dai sun san sunan dai ba ma sai kin gaya musu sunan ba daga ji sun san wancan ci to wani albishir kika zo musu da su yau a tashar Diza ta Hausa TV babban albishirin da na zo muku da shi masu kallo shine waka ta da kuke ta burin ku ganta kuke ta so ku ji ta kuke ta tambaya to ga ta nan yanzu Allah ya kawo lokaci za ku ganta don haka ga waka nan ta zo ina ina so ku tsaya ku bude idan ku sosai ku sha kallo kuma kuma idan kuna so a yi muku za a iya yi muku ga waka nan eh, Shin yanzu idan kika bar ina zan kwana akwai can rami suna ki yake kabarina na gane da cewa yanzu so ne asalina kyamin tarbiyya alkawari mu rikewa juna in har na bar na ne zan sa kaina min uzuri ko ne dai so ne sanadina duk mai kaunar kisa ne ni a wuri. sauti na ki ya ratsa jikina tamkar garwashi so zuci ke yin kuna fata na baye wuce ni na gane ki gidana na wanya zan kauce kama nuna ko yaushe na bar na kinki dan na tunana sanya na sashin kya domin kin shigar na imin na mahalli a cikin raina ki na zauna so kan ji wayar ma ga ki da kanki ba sako ba kuma aka ce a waka bakin me shi ya fi daɗi yanzu faɗi da bakinki wani albasa kika kawo tashar Dizet Hausa TV ke fata gida ce kin sani gaskiya ne haka ne to Dizet Hausa TV dai babban albishir da nake muku masu kallon mu da kuma abin da dai na kawo muku ga waka nan ku kalla ku taya ku kalla sosai ina so ku gude idan ku masu kallo masoya na maza da mata ƙasashe da na gida da na kasashe duk ina muku fatan alkhairi ga waka ta nan ku gude idan ku kalla da kyau da kyau wannan waka kuma wa kika kawai da ita wa kuma kika yi wa <laughs> na sadaukarwa da hajiya hadiza gabon uwar marayu ita na yi wa wannan waƙar, saboda kauna da nake yi mata ga me so kuma a yi masa waka fa sai neme ka ni kuma zan zo kafa da kafa sun san lambo waya dai ita ce ga ta nan a jiki ita za ku kira a daidaita yi maganar waka gaskiya ne ga mai son ne masa waka ko ta biki ko ta suna ko ta birthday ko ta siyasa ya nemi a. sai ya nemi PA <laughs> yawa haka yake ga lamba nan sai ka kira ka ce ga abin da kake so yi maka mu kuma za mu maka sauki mu maka rahusa sai ma kuwa to mun gode <laughs> zan rayu da kai zan alaikum masoyanmu da fatan kuna lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya kuna tare da jaruminku Ahmad DZ jarumi a masana'antar Kannywood. A yau ma muka saka muku za mu saka muku wannan shahararriyar waka mai suna darasin rayuwa fati-3 kamar haka yadda kuka gani kamar haka haka muka yi makeup wakan nan muka yi haka muka za fuska ya lalace haka muka yi aikin ta saboda kun san haka ce wakan nan mai ma'ana ce an yi ta ne a kan talauci kuma dan haka haka haka muka dinga wakan muka sa sabulu aka lalata fuska bacin an lalata fuska aka ɗauko kwalli wannan kun ga kwalli ne aka shashafa to kun ga yanzu gashi zan cire muku ɗan mun gama wannan waƙa kun ga kumfa yadda yake tashi a makeup din wakan ne muka yi shi kun ga yadda kumfa yake tashi sirrin dama in ba a cikin harkar kake ba ba za ka taba gane inda abin ya dosa ba kun gani sabulu ne kun ga fuska yadda ta gyaru ba kamar yadda take a waka ba to kun gani yanzu mun gama waka sai dai mu Allah ya bamu nasara akan wannan waka to kun ga mu yayin kafin mu fara aikin kun ga kuma lokacin da muna aikin to mun gode Allah ka tsara ɗaukaka tashar mu ta DZ Hausa TV mun gode da kallon tashar Hausa DZ Hausa TV da kuke yi Allah ya bar mu tare Allah ya bar zamanci muna ganin sakonni mun gode mun gode Allah saka da alkhairi eh mun gode mun gode Allah ya ƙara ɗaukaka kowa kan dukkan abin da yake so mun gode wannan waka yau za a sake ta misalin karfe goma sha biyu na daren yau Talata in Allah mai kowa mai komai ya kai mu mun gode da kallon tashar Dizat Hausa TV mun gode daga naku jarumi a masana'antar Kannywood Ahmad Safwan DZ. Gani na zuwa har gida. Gaskiya ne kuma <laughs> a tashar DZ Hausa TV kuma ni da Ahmad DZ eh ni ne mai DZ Hausa TV da mu ce ci gaba da Kano Nijar Kaduna Kaduna Zaria Zamfara Kebbi Abuja Lagos Port Nijar Libya <laughs> Saudiya kowace kasa dai ku gaba da kallon DZ Hausa TV <laughs> ta ku ci ta mu ma ta mun gode masa masoyanmu suna na ahmad yusuf safuwan jarumi a masana'antar kanyut tare da amina lawan kun san ta kun san wace ita raliya <laughs> zai ta hausa tv to jaruma muna jinki to jama'a salamu alaikum maza da mata ina yi muku fatan alkhairi masoyana kowa da kowa Jan haka ku ci gaba da kallon DZ Hausa TV tashar mu ku ci gaba da kallon mu a DZ Hausa TV ku kasance da ita kuma sannan sai ku danna kararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar an ɗaura na gode bacin haka mai hawan jini mai olsa mai hawan jini mai olsa da koma menene yake ka duk wata damuwa in dai kana duba DZ Hausa TV to za ta yaye maka duk wata damuwa ta haka akwai abubuwa a nan da ake sawa kamar haka akwai waƙoƙi na Hausa akwai fina-finai na Hausa akwai hirar jarumai mawaƙa da kuma hirar jarumai 'yan fim da haka ku ci gaba da kallon dj hausa tv tamu mun gode ta da tarbiyyar ta ka kula da hakin ta na aure ni awon amarya bibi gina ta masoyi soyayya ta kai aure sai da ciki ga da ango tare da da na musamman ce ne aure eh. ta samu kai